Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2022 irin namu na nishadi kan wakar kiɗin gurmi ne kuwa haka yake hadiza masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta gayyato muna babban bako zauren nishaɗin waƙoƙinmu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya filinmu na nishaɗi a birnin Kumasi. inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim ta gayyato mana bakon da za ta gabatar mana da shi amma kafin a kai ga hirarsa za mu kawo muka ɗaya daga cikin waƙoƙinsa mu ji ko za ku gane shi kafin ta bayyana mana sunansa. Ban ga guna da ba ba. Hmm. abun dariya ba ai mai layya yana jin nama kai ba batun banza ba ai mai gudi yana shagalinsa Allah sarki duniya idan wani ya gane wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya zaba wani ya zaba wani bai zaba ba Masha Allah wannan waka da kuka ji a yanzu haka Umar Faruk sarkin gurmin Ghana kenan ya rera a yanzu haka. Daga Mandula da ina jin waka ne na wani mai gurmi namu wanda yanzu ba shi nan. sunan shi Ali Makau. Eh, waka ne na Ali Makau masha Allah. To a shirin mu na yau da gobe za mu tattauna da Umar Faruk sarkin gurmin Ghana wanda halin yanzu za mu ji dai ɗan takaitaccen tarihinsa inda ya soma wannan wake na gurmi. gaskiya ne lallai ni na fara waken gurmi ne daga najeriya saboda wurin na tashi shi yasa sai ina wakan gurmi amma kamin in fara ni da wani yaro ne muke yi to sai allah ya yi kamar zan zo gana sai na ce to tun da za ni gana wannan abun kuma ina son shi insha Allah zan zo da shi shi yasa sai na cire wannan ƙwariyar nasa cikin bage na rika sandan sai Allah ya kawo ni gana ainihin gana da ka shigo shekara nawa ainihin gana na shigo kaman 20 kenan shekara 20 kenan da ka shigo gana amma da ka shigo ba da niyyar buga gurmin ka shigo gana ba a ba da niyyar buga gurmin ba ai ina yin wani aiki na fawa saboda shi yasa na zo gana to da ka zo fawan da buga gurmin wanne ya dace da kai eh ina yin duka har yanzu saboda kin gani shi gurmi nan ga ba kullum bane yana daukan kaman bakwai ne karshen sati shi yasa shi aikin fawa nan kullum ina zuwa insha Allah gurmin ko ya kai ko kuwa eh, gado ne a ba gado bane wallahi jin daɗi dai ne na kana son abu sai ka sa kanka ciki amma ba gado bane wurin uwa da wurin umma na eh baba na duka ba wani gado to daga Najeriya akwai wayanda dama suke buga gumi da yawa wai ba su da iyaka yi ta inda Najeriya ne da ni ban ni ne sarkin gurmi sai sa nan gana daga na zo gana ba yan gurmi haka na sai na ce ne ne sarkin gudu an naɗa ka ne ko ka naɗa kanka eh za a naɗa <laughs> za a naɗa ka sarkin gumi sarkin gumin gane ne ba insha Allah an tabbatar eh insha Allah to mun gode Allah to zan so ka bani shi gurmin da kanshi asalin sanna ya fito komai na da asali idan ka duba nan Afirka mu ke saran rike wannan abin yana da suna a jikinsa shi wannan sandar ya sunansa shi wannan ƙwaryar ya sunansa wannan igiyar da na gani kuma ya sunansa ainihin asalin gurmin na aka to da shi gurmi inda aka fito da shi gaskiya mu da muka tashi mu Najeriya muka san ana gurmi amma yan Nijar kuma na yi amma duk manya manya yan gurmin da na sani Najeriya ce kamar su wada kamar irin Ali Makafo Musa Gumal kai suna nan da yawa Nijar kuma ga Mamman Barka da Ali Sani kai suna da yawa suna da yawa yan gurmi suna da yawa so shi yasa yanzu akwai wani ga ma da ya zo nan ga shi ma dan Nijar ne ana kiran shi Suleiman da muna yawo tare nan ga amma shi ma ya koma amma ainihin manyan yan gurmi inda kana son ka gansu sai ka je Najeriya ko ko Nijar wurin suke. Shi wannan sandan ya sunansa? Sunan shi sandan gurmi. Wannan kuma abin gani shi wannan kaɗa mu shine jijiyan jijiyan wanga ake san waye da muna yi da zare amma zaren nan yana saurin batawa yasa sai muka dawo muka gama da wan to wannan kai ka sa ya kai wata ɗaya wata biyu bai tsinke ba mhm. shi wannan kuma ƙwarya wannan ƙwaryan ƙwarya ne ke yin shaka sai mu sa na mu buga sai mu hada ya zama gurmi akwai wani dalilin da yasa har yanzu kake rike da gurmin nan baka ajiye shi ka kama aikin fawon ba eh, gaskiya akwai dalili saboda ana samun haraka ko sarauta bukata ko wani taro ko wani babba aure sai a kira ni ka gani to abu kuma ka yi abin da mutane ke so saboda ina nan sai a kira ni a ce muna da kaza muna da kaza muna da kaza shi yanzu gaskiya garin nan dai in dai wani abu ya taso duka insha Allah ina da labarin shi na sani nan muna cikin babban birnin kasar Ghana Accra mm. kana son ka gaya min cewa babu wani taro na sarakai na manya 'yan siyasa da magajiyoyi da za a yi nan bangaren musulmai zango da ba a kiranka a kowane taro taro insha Allah ana kira na kuma ko da ba a kira ni ba ina da wani haraka na san da shi insha Allah ko wani kuma wani mawaki ne zai fito wani gari ya zo garin ga ina da labari in gani sai sa wannan da alhamdulillah mun gode ma Allah zan ce to kai na san dai su Ali Makaho mm. su Musa Gurma Gurmar mm. yawa duk sun shahara a duniya mm. kana ganin yanzu akwai wasu kuma da ke wannan abin duk duniya da ko Afirka wallahi akwai da yawa suna nan da yawa a san da abin ga gargajiyar na ya so ya ɓace amma yanzu hakan ga sun dawo da gargajiyar nan ana yi shi kowane lokaci sa ba akwai su sosai ai ba yanzu za a yi a ce abu ya ɓace haka nan ba bai na tuna lokacin da na zo na ce zan zo nan ga eh, ba izi bane ina akwai wani gurmi ma nan ina ji kidan shi sai gashin jikina na tashi da shi yasa na riƙe gurmi <laughs> to gurmin ba ya ake yi ne kai da kanka ke zamana ka rubuta wakan ka ko kana ɗaukan wakan wani ne ka yi ai shi gurmi yanda yake kana iya ka wakan ka kuma kana iya kai wakan magabata wayanda su sun yi wannan wakan na kai ka dauki wakan suka yi kuma sai ka ci abinci da shi haka nan amma ne wakan da nake yi ne bi in zana in je in yi shi kuma na gama da gurmin nan sannan na sa kiɗa daban sai in yi shi kuma yana nan daban kana da wakan ka da kai da kanka ka zama ka rubuta kake hadawa eh, da gurmi za ka mi ɗaya daga ciki wanda eh, aka fi so eh to wakan na shi kuma ba da gurmi ne ai na buga gurmi ne sannan na zo aka sa kiɗan nan ka buga gurmin ne da wakan. sai wani ya ji shi sai ɗauke kai kai ka studio sai kai recording eh, sai aka hada da gurmin to yanzu za ka yi ka mini wakan da gurmin haka <laughs> to na iya yi to na jira Allah Ubangiji mai mai hushi da duniya wawa ne ya Allah fitar musulmi kunya inji na duji mai gida mai wakan rana ba ta karya sai dai uwar ta ji kunya dogari yawa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaba tattaunawar. Masha Allah, mai hushi da duniya wawa ne. To zan so in san wani abu ɗaya game da wannan wakar mm. ko ba haka ba. Kai da kanka ka rubuta wakar? Ah, ni wanda <laughs> ni da kai na rubuta. ga mawaka da dama wasu kan tashi kawai waye gari kawai sai abin ya shigo a kansu eh. sai su dinga wakar ba tare da masu ɗau biro da takarda sun rubuta a kai ba wasu ni ma ina nan hakan ga ina yana cikin dare ma sai in ji wani abu ya faɗo min in ina da waya sai in recording shi sai in aji kamin gobe sai in ci abin ga yayi to wani lokaci kin san yanzu rayuwan ba ba karfi haka in ba shi ba da wakokin sun yawa ko yanzu in na kawo fon na na gwada miki wasu wakoki da yawa wani yamma mutane suna da yawa in gani wani lasim ma wani mutum daga america shi ma ya kawo mini wani aiki da in yi ma OAS yana da radio station daga wurin kisa suna neman yi musu wani abu sai na yi na aika mai ya ji daɗi kuma ni kuma ya min fine to shi samu eh, insha Allah ka yi bayanin mawakan da hmm. misali eh, kamar da ka kira su Ali Makaho shahararren mawaki ne ko da ka tashi je kana dan arewa a Najeriya ka san wane ne Ali Makaho ko baka san shi ba ka ji tarihi na taba gamuwa da shi amma ban gan wasan shi ba kamar za shi je wani gari ni kuma na kai gari na nema za ni wani muka gama ka ce ga alimakafu na gan shi da shi da challenge amma ban gan wasan shi ba amma alimakafu ai irin sunan da yi daga arewa ai ba wasa ne. kowa ya san shi kowa ya san shi duk wanda ka ce ma alimakafu ya sani akwai wakan shi da ka fi so da kake ganin ya bar wannan wakan ya taba zukatan al'umma da wakokin shi da yawa yana son su wakokin shi da yawa yana son su kin ga waka mandula shi ma shi ne amma shi wannan waka Madula abin da sa wani lokaci na ta wani sai suke cewa in yi su suke shi wannan wakan shi ya fito da sunan shi shi wakan shi ya bar Ali Makaho ya shahara eh don wannan wakan nan ya bar garin shi Najeriya ya zo Nijar wurin a eh, wannan waka wannan wakan ne bai kowa ya san wane ne Ali Makaho to zaka dan min wakan shi daya bayan banda eh, mandula maloniya. Ɗa guda isasshen dangi, ɗa ɗaya tankara goma, mutum dubu jiran ɗaya dole, sarki Ali maloniya. Kama da wani ba wani in kaji wani baban zaba ne, sarki Ali maloniya. maloniya ali mai gidan zamani mai mododin zamani sarki ali maloniya ali zargin kudi kudi ali maloniya ali zargin kudi kudi masha Allah har ila yau muna tattaunawa da Umar Faruk sarkin gurmin Ghana. To kasa yanzu ana mai da muhimmancin karatu ya fi komai a duniya. Sosai ga yanzu yaro ya tashi yana kokari a karatu sannan kuma gashi da iya kiɗa wannan ko kuma yanzu ya ce maka zai koyi wannan kiɗan me za ka gaya mai? Eh gaskiya abin da zan gaya mai ne zan ce ci gaba da karatu kuma sannan ya koyi abin da yake tunanin kamar maybe yana son wannan abun abin da ya tanye shi. saboda koya aka yi biyu ya fi guda saboda kaga in kai karatu ka san wani abu za ka samu ba da karatu sannan in ka wannan kidan gurmin maybe ya shi ne albarkacin karatun da ka gurmin nan zai taimake ka shi yasa abin da nake kira ga yan uwaye na matasa don Allah a yi ta neman aiki a yi aiki a sannan a nemi wani talent wanda yake ko da wata rana zai tanye ka wato idan kana koyon karatu eh. ka rike wani sana'a eh, eh. hannu idan kuma kada kai tunanin kana da wani baiwa da ke tattare da kai ka rike baiwan da Allah ya maka sannan ka dinga karatu ko ba haka rike baiwan nan sosai sannan kuma ka rike karatu saboda dama ita duniya hagu ne da dama idan hagu ta iya sai a koma dama amma karatu a rike karatu sannan kuma a yi kokari a samu wani talent da an ka rike ne wannan shi ne zai danye ka shi yasa hausan gane wannan hausan banda gane babu wanda ake da shi a duniya loni eh to kin san kama yanzu ni ina nan eh, Ghana ina je gida sai a ce Hausa na bata sannan nan kuma in ne magana kuma su ce min Hausan yayi karfi da karfi <laughs> haka gane ki masha Allah sai yanzu abin da nake so in sani idan wani yaro ya zo ya ce maka ka koya mai wannan zaka koya mai ana koyan su ne kamar yadda ake koyan karatu kamar yadda ake koyan su piano nan ko dai kawai ka tashi a wannan gan kai rika bayan da za ka buga in dai kawai haka ka ce min ba ka buga ni na baka na baka ka buga amma koyon shi za ka yi kuma gaskiya koyon shi da yana da karfi don yanzu misali yanzu in ka ce za ka koyi gurmi ka fara buga shi ya fara yin fine ilimin muka duwa ka samu kaman 3 years har ka buga ka yi waka ka ji daɗin shi ya ya dauke ka 3 years shekara uku ke mm. ko fiye da haka gaskiya don ni gaskiya na na yi ta buga shi na yi ta buga shi na ga na kusan kai 3 years ban yi in tsaya in buga in yi waka ai da na zo da shi nan ga ina bugawa ne kawai saboda ina jin daɗi amma mutane ke kira na zo ana kaza haka da ka zo sai kana buga shi ne kawai kana jin jin daɗin shi ina buga shi kawai sai ana kira na a ce zo kaza zo kaza wani rana ma da ka kira ni ma ni na ce wa sabe na zai amma sai da ikon Allah kuma na shiga sai na yi to shikenan in aka samu haraka duka sai ana kira na sai in zo to za ka iya karfafa wa 'yan baya gwiwa dai. Mm, gaskiya ni dai abin da zan ci ba mutum kana cikin anguwa ba komai kuma gaskiya bai da kyau don zan ga ina yi ina kwanciya kan ga kawai sai in ji kowar wallahi saboda wangani ina aikin fawa amma aikin da nake yin nan bai kai wanga karfi ba don akwai wani lokaci ana yi a kira na ce min yau eh, gobe sati da ina neman ka to ranar ba zan je aikin fawa nan ba na gaya ma wanda mun da shi muke aiki yau ban samun zuwa don zuwa nan gan ya fi zuwa can wurin aikin fawa wani kin shi yasa mun gode ma Allah wallahi don abu duka in kana yin shi kaga kamar ana kiranka zo kaza zo kaza zo kaza wasu ma sai na bata musu rai saboda me nan ga an kira nan ga an kira ne bi wanda suka fara kira na kaga dole na ta yi guda an bar sauran yanzu inda Allah ya kawo ka ce min da ka shigo gana shekara ashirin ke da ka fara koyon sa shekara nawa kai ka koya shekara nawa ne zuwa yau shine na gaya miki nace ko da na fara gida ban daɗe ba sai tafiya ya zo sai na ɗauki abin na zo ko da ina gida ban taɓa yin waka ko guda ba gida asalin wani najeriya wani eh, na kebbi state kebbi state wani unguwa gamen ko ko bisi local gamen ina garin kuma dutsen mari can ban taɓa yin waka can ba sai dai muna iya in dai haka ma za mu yi wani wasan dare na muna yi muna zuwa muna ta kiri ko wani gaye shi yana gaban garin mu ne ya iya yin wani gari sanamaji shi ya iya waka to shi yake zuwa sai ya zo yana yin waka muna kuma muna tabin shi da kiɗi muna tabin shi da kiɗi har Allah ya tafiya na wannan shiri da kake muke magana a kai sunan shirin yau da gobe kuma na muryar amurka za ka yi kaɗan ma wannan shiri ɗan wake da gurminka Allah gani Allah gani rabbo gani abadana Shiri na yau da gobe Shiri na yau da gobe murya amerika kenan mai gidan mai daba gurmi tafiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ka tsoro Ashiri na yau da gobe. Ashiri na yau da gobe. Murya Amerika dan azan ban raina ba. duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ka tsoro ana son zagin umar gurmi aka tsoro umar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani ce gedo muryan amurka kenan to masha Allah ina jin wakokin malam faruk mai gurmi kenan sarkin gurmin ghana kuka ji ya rera tare da gurminsa nan za mu kawo karshen shirin amma kafin mu kawo karshen shirin akwai wani gargaɗi da kake so ka gaya wa matasa akwai wani abu da kake so da ke ran kake gani ya kamata ka gaya ka gaya namu kana da wanda kake so ka gaida zan gaida yan amerika gaba ma'aikatan amerika da kuma masu sauraren amerika gaba daya masu sauraren muryar amurka voa hausa gaba daya duniya kafuwa ina son ya ji murya na dole ne sai ka dan musu wani wake shi za a fara ubangiji mai iko masu sauraren muryan Amurka gaba ɗaya duniya. Daga umar na doce na gaishe ku. Maza da mata umar na doce na gaishe ku. Da masu sauraren muryan Amurka gaba ɗaya duniya. Yan biyo e umar yana gaishe ku. Biyo e umar yana gaishe ku. murya lalle gaskiya dokin karfe murya amerika eh. ku kune kunnen najeriya kune kunnen duniya gaba daya kai umar na doce na gaishe ku ya allah fidar musulmi kunya zai dole mai wuti da duniya wawa ne gidan rediyon amerika hmm. gidan rediyon amerika boa umar na duji na gaishe ku ina masu sauraren rediyon amerika gaba ɗaya duniya kai umar na duji ke gaishe ku kammala shirin bari mu leƙa filin kwalamar mu. Assalamu alaikum Hajiya Hafsa Kadir Ingilishi a shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren 'yan jarida hajiya hafsa kaduri english da za mu tattauna kuma akan abincin ghana kamar yadda kuka sani abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi edwin gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to yau wannan abincin a ghana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na sakandare sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo ke gari mm. yo wato wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wato garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aigbe aigbe eh aigbe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai ya yi taushi ya yi taushi sosai ya yi taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa na'am shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya binan ya binan in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri manki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken shi ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shi daban ne to shi a ɗiba wasu da eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbaɗa ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci to kin ga ɗin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi ɗin nan za ki iya ki sai da ki. ki yonki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ki ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ki ci da shi yasa yon ma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa eh, eh, abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ciyo hmm, wasu kuma yawan shi waken ana yin shi kaman miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stewin ki kin yanka dan manjan ki kin dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugun kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage da za eh, ka iya cin kowane abinci kuma da shi wake ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da za ki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata kwata kwata kwata kwata kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi siyu da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Na gode kwarai hajiya Hafsa Kadir English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa abdulkarim Karim yau kwaniya. A Masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka annan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.